وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يحق يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركم مودة أربك وما ينزو الله يا سامن داو ذا مجدبا لما كمان تابا muna karatun wannan majalisi ne a suratu alhijir mun yi karatu zuwa ayata ta ashirin da biyar yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta ashirin da shida muna roƙon Allah maɗaukacin sarki abinda muka karanta da wanda za mu karanta zai zama karɓaɓɓe ne a wurinsa kuma ya zama sanadiyar za mu lada mai yawa daga gare shi da kuma gafara daga kurakuranmu. mu على لما أبو بكر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والجاهل خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قلنا للملائكة وإذ, قل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين باشي بني فاتك ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمة مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من وصلصال من حمأ مسنون نعم والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمأ مسنون نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون نعم إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين Allah maɗaukacin sarki ya ce, Hakika mun halicci mutum, min daga busasshe ko kasashen tabo, min hama wanda shi kuma ya samo asali ne daga bakin tabo masnun wanda ya canja daga yanayinsa waljanna aljani kuma khalaqnahu mun fara halittarsa ne min nari samum daga harshen wuta mai tsananin zafi waɗannan ayoyi da ayoyin da za su zo gabansu ayoyi ne da Allah matsaukakin sarki yake mai da zance kan asalin tushen halittar adama, da kuma ma tushen halittar abokan zaman adama a duniya su ne aljanu shi ne Allah ya ce walakar kalakanal insana min salsal hakika mun halicci al-insan shine ɗan adam da Allah yake faɗa a nan yana nufi halittar farko annabi za a je na kara. wannan shine sansa to Allah yake farkon halittar ɗan adam daga irin wannan tabo aka halicce shi bin hamakin masnu shi kuma wannan busasshen tabon ya fara ne daga ɗanyen tabo baki hama shine abdinul aswad wato tabo ko laka baka sai ce masnun wato almutaghayyir fi launihi wa raihatihi wanda ya dade har ya canza ta yanda ya zama baki sannan kuma ya canza har yana har yana wari wannan shine masnun a wurin mafi yawan malaman tafsiri duk cewa waɗansu malamai sun ce ma'anar masnun kamar yadda aka rawaito daga abdullahi ibn abbas shine musawwa wato tako wanda aka surar shi kamar a ce tako ne idan za ka gina ka gina tukunya ko ka gina kwano ko ka ko kuma ka surar shi ya zama kamar hoton ɗan adam to haka Allah ya suranta dan adam ya gina shi shine maslul din da ta ne aka gina sai da aka gama kafin sai aka canza sai zama tsoka irin wannan shine ma'anar maslul wasu suka ce ma'anar maslul shine almunti mai wahayi mai koyi alladhi taghayyara sirati hakihi wanda wanda har yazo ya canza wani ya canza daga sansani asalin tabo ka dauka azara ka jana wani ko kamshi ba amma idan ya dade a kwabe har zama yana ɗoyi saboda daɗewa a kwaɗe shine ma'anar masnu to wannan shine abin da Allah ya fara halittar ɗan adam ƙarshen ta salsal amma kafin ya zama salsal sai da ya zama min amadin masnu sai da ya fara zama baƙin taɓo an fahimta wanda ya canza daga warinsa ko kuma daga launinsa ta gayyara ila wanda ya canza ya zama baƙi waljanna amma kuma aljani kuma uban aljanu shi kuma kalaknahu mun fara ai an sha'na khalqahu farkon halittarsa mun fara ne min nari samu daga wuta as-samum as shine annaru ash-shadidatu fil harara wuta mai tsananin zafi mai tsananin kuna allati la na biha wanda ba hayaki kamar harshen wuta ka ga yana ci idan ka kunna wutan wutar gas ko ka kunna wutar risho za ka ga wuta da yana ci balbal harshen wutan yana da tsananin kona abu sama da wanda za ka sa itace ka ga yana da hayaki to wannan shine asamu to Allah yake aljani da irin wannan harshen wutan aka ɗiba aka amince shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin na Aisha cewa kulikatil mala'ikatu min nur da kuli jannu min marijin min nar wa kulika adamu ma wusi lahu Allah ya fara halittar aljanu Allah ya fara halittar mala'iku ne daga haske Allah ya halicci aljani kuma daga daga harshen wuta wannan mai ci balbalin ba bakin wuta wanda yake da garwashi ba sannan kuma Allah ya halicci san adam daga abin da muka sani to shine nan Allah yake faɗa cewa ya fara halittar san adam ne daga tabo ya kuma fara halittar wato aljani shi kuma daga harshen wuta da Allah ya fara halittar san adam min salsa wannan ɗaya ne daga cikin afwaru kalbi albashar matakan da aka bi wajen halittar san adam nan Allah ya ce min salsal a wani wurin kuma Allah ya ce kalakal insana min salsalin kalfasa a wani wurin kuma Allah ya ce wa bada a kalkal insani min zai a wani wurin Allah ya ce kalakahu min tura. Da shi ne malamai suka ce yadda abun yake a jere ayoyin nan ba cin karo da juna suke yi ba yadda Allah ya halicci ɗan adam daga ƙasa ne amma mataki mataki matakin farko garin ƙasa wanda ba a cike yake ba turbaya shi Allah maɗaukakin sarki ya fara ɗauka da shi ne aka fara sinadarin halittar ɗan adam wanda ba kwaɓaɓɓe ba shi ne na farko wannan shi ne ayoyin da za ka ji Allah ya ce ya halitta ɗan adam min tura ya yi hannasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min tura inna matsala isa inda Allah ka matsala adama khalaqahu min turab to wannan shine turab turbaya ke daga baki Allah ya cika turbayar idan aka ɗebo garin ƙasa zalla sai aka zuba ruwa sai aka kwaɓa shi ya zama kwababban ƙasa ya zama tsayi dole shi ne ayoyin da Allah ya ce ya halicci ɗan adam min bi an fahimta ko wala kada kalakanal insana min sulalatin min bi to wannan duk ayar da kaji Allah ya ce tsayi to wannan wa bada a kalkal insani min tsayi khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin to wannan tin din shine kwakwabben aka wanda ya zama tabo to shi kuma tabon da aka kwaba shi sai Allah ya bar shi ya dade har dai da ya canza daga launin da aka sani har dai da ya koma kwakin tabo shine min hamadin masnu an fahimta idan ka kwaba tabo ka bar shi ya dade ya dade har ga yana canza kala to da ya zamna sai tashi daga asalin kalan da aka sani na turbaya mai hasken nan sai kuma baki kirin shine min hama to daga wannan kuma sai ya ci gaba da dadewa har sai da zama masnun har sai da ya zama ya dade har yana wani to daga wannan sai mataki na gaba sai Allah ya ke kasar da wannan ruwan da yake cikin ta sai ya bushe sai zama salsa shine khalaqtahu min salsalin min haba'in masnun wa laqad khalaqnal insana min salsal to idan ta tabo aka cika shi sai aka daskarar da shi ya bushe har yana tsara ya zama salsal idan ba a kona ba idan aka kona sai zama kasbo da shi kuma zama fakka shine khalaqal insana min salsalin kalfasa to haka Allah ya ji dan adam har sai da ya kai wannan ya zama busasshe mai karfi yadda kai ka ce in ka kwamfata yadda ka kan kasko yake to haka Allah ya daga baya sai zai canza shi sai zama dan adam ina fata an fahimta to wannan shine ma'anar da Allah madaukakin sarki a nan ce walakar خلقنا insanin min صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم ya شيء wa قال ربك lil malaika ka tuna lokacin da Allah ya ce da ko ka ambaci lokacin da Allah ya ce wa mala'ika ambata wa kanka zai zo maka wa'azi kuma ka ambata wa duk wanda zai ji wa'azin ka ka gaya masa ka tuna masa cewa ga abin da ya faru ba a farkon halitta bayan Allah ya halicci annabi Adam daga turbaya da sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mala'iku in yi khaliqun basharan min salsa wannan abin da kuke gani na tara turbayan nan zan halicci bashar wato zan halicci gangan jiki mai surar bil adama lokacin ba a taɓa ganin bil adama ba sai kawai Allah ya suranta kayansa sai Allah ya ce idan kuka ga na gama fa idan sawwaytuhu idan kuka ga gama aikin na fa idza akmaltuhu wa atmamtuhu wa idan na gama na cika halittar ya zama daidai har ya tsaya ya zama ɗan adam cikakke kuka ga ya zama mai rai wa fasu fihi min ruhi har na busa masa rai fa qa'u lahu to duk ku fadi ku masa sujada ku fadi ku yi sujada gare shi kuna masu nuna girmamawa wato sujada ta gaisuwa ba sujada ta ibada ba ibadar ga Allah ne ladabin kuma ga annabi Adam an fahimta ko shi kenan sai Allah ya gama halittar ya fara halittar har ya gama shi ne ma'anar Allah bin kalaka ka fasawaka fa'addalaka fi ayi suratin ma sha rakaba Allah sai da ya gama ya suranta ya daidaita ya zama dan adam irin yadda muke ganin mu nan da ta ne da kasa sai gashi ya ya tsaya dan adam a gaban su suna gani to dama ya ce musu ba sai na ce ku ba kuna ganin yayi ya kai haka ko ku yi sujada shikenan yana gamawa ya gama halitta ya zama mai rai fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un Allah ke kawai sai mala'iku gaba ɗayan su suka faɗi suka yi sujada kulluhum dukkan su ajmahu da gaba ɗaya kulluhum tawkidi ne ajma'u da tawkidi tawkidi saboda fasajen al-mala'ikatu da yake al mala'ika su, alif wa lam ai na istighraqul jinsi dukkan mala'ikun ne suke wurin dukkan su sun faɗi sun yi sujada to amma sai Allah yake cewa kuma kulluhum dukkan su ajma'u daga bani don a nuna ba wanda ya saba saboda dama Allah ya karkace mala'iku ya ce la ya'suna Allah ma amaraku da Allah ya umarce su su wannan umarnin idan sun yi ba wa adalci suka yi ba sun yi da ne wanda ya umarce su shine Allah shi yasa dukkan su sai suka yi sujada illa iblis ka karanta nan illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin Allah ce sai iblis shi sai yi a babu in tana imtana'a shi yake yace shi ba zai yi ba an ya kona ma asabibin shi ba zai zama cikin masu yin sujada ba sai ga shi duk babu shi kuma yana tsaye shi ne sai Allah yake da shi ne qala ya iblis ma laka alla takuna ma'a sajidin na'am قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم نعم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظفني إلى يوم يبعثون نعم قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم نعم قال رب بما ليتني لأزينن لهم لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين نعم إلا عبادك منهم المخلصين الله ما تفكر تكيه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين sai Allah ya tambaye shi yace da shi ya iblis ya kai iblis ma laka Allah ta kuna ma sajidin me ya same ka da kai baka zama cikin masu sujada ba Allah sai iblis ya amsa yace da ubangiji lam akun li asjuda li bashar ni bazan zan taɓa yin sujada ga mutum ba mutum din kuma khalaqtahu min salsalin min hamatin masnun wanda ka halicce shi daga busasshen tabo wanda ya samo asali daga bakin tabo mai wani ni ba zan yi masa sujada ba ala sai Allah ya ce da shi fa minha tun da haka ne sai ka fita ba za ka zauna a cikin aljanna kuma a sama kana tare da mala'iku na masu biyayya kai kuma kayi taurin kai ba za ka ka fita ka fita daga cikin ta fa innaka rajim kai ka zama ne ka zama jefafe daga rahama ka zama korarre daga rahama wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma la'anta ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako Allah sai Iblis ya ce an birni ila yau mai yawmi yub'athu to in ta haka ne ka jinkirta mu har zuwa ranar da za a tada su har zuwa ranar tashin kiyama ni karka kashe ni ka bar ni tare da su Allah sai Allah ya ce innaka minal munzari Allah fa innaka minal munzari kala ce shi kenan an baka an jira ka za a sumaye ka za a jinkirta maka ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ranar lokacin nan sananne Allah ya ce Iblisu Allah ya ba shi dama sai ya tambaye shi ya ce masa me ya hana ka kai ba za ka yi sujada ba ma a sajidin ga sunan duk su yin sujada kowa ya yi sai ka kai ba za ka yi ba kamar yadda Allah ya ce ya tambaye shi a wata sura ya iblisu ma mana haka an tasbira lima kalaktu bi yadai a wata surar ma mana haka an tasbira in amartuka me hana ka ba za ka yi sujada ba bayan na hana bayan na umarce ka me ka ba za ka yi sujada ga abin da na halicce shi da hannuna ba idan ma ka ce kaskantacce ne min hamadin masnun haka halicce shi ai ni ne halittar baka tunda ni ne na yi umarnin sai ka yi sai ka yi biyayya sai iblis ya ce da shi lam akul li asjuda bai ce la asjudu ba bai ce ba zan yi sujada ba sai ce a a ai ba zai yiwu ne. ya kore a yanzu kuma ya kore ko nan gaba ma ya ce la asjudu ba zan yi sujada ba sai ai tunanin yanzu ne ba za ka yi ba amma nan gaba za ka yi sai ce lam akul li asjuda ba ma dashi a shi iri na yayi sujada ga irin wannan ba libashar dan mutum a ba zai ba mutum ba ne mu mutum din da akan ido na ka halicce shi min kalkalin min hamadin masnun shine Allah ya ce tun da ba za ka yi ba fakhruj minha fa innaka rajim sai ka fita daga cikin ta ai fakhruj min aljanna wa khruj min malakuti samawat wa khruj min almakanati allati anta fiha ma almala'i ala ka fita daga cikin aljanna ka fita daga sama ka fita daga matsayin da kake da shi tare da mala'iku yanzu ka ware ka koma gefe mala'iku masu biyayya ne kai kuma tun da ba mai biyayya bane ka kafirce ka kan gare ka koma gefe ka fita fitar da aka yi da shi fitar da aka eh, korar da aka yi masa kora ce ba wai ya fita daga aljanna kawai ba sha aka yi fahabit minha fa ma kunu laka an takabbara nan ba wurin girman kai bane ba za ka zauna a nan kuma kana girman kai ba don haka ka sauka daga sama ka koma kasa ne korar da aka yi masa aka ce da shi fa innaka rajim daga yanzu an tsine maka ai fa innaka makrubun minar rahma muqaqqabun minar rahma an ke tsantar da kai daga rahma an jeje ka da tsinuwa kuma wannan tsinuwar da aka jeje ka ita ba yanzu bai da kai wa inna alayka la'nata la'anta da tsinuwa ta tabbata a kanka ila yawmiddin wa inna alayka la'nata ila yawmiddin la'anta ta tabbata a kanka har zuwa ranar ta kowa sai yawmiddin ne ranar tashin kiyama maliki yawmiddin ana iblis ne yace in haka ne fa an zuni ila yawmi ba'atu to kai ka kashe ni ka jinkirta mun mana in yi tsawon rai har zuwa ranar tashin kiyama har zuwa ranar da za a tada su kala sai Allah ya ce da shi inna kamilal nuzari an baka da ka an jinkirta ma ya roƙa da mummunan nufi Allah kuma ya amsa Allah saboda qada'insa kauni ya kaddara cewa zai bawa iblis wannan dama saboda istidraji saboda ya ja kwana ya ja laifi laifin da idan Allah ya kama shi a ranar ƙarshe to lallai zai ci a jikinsa sannan na biyu madomin Allah ya jarrabi bayi ya zama shi ne asalin tushen jarabawa wa bayi shi ne Allah masaukacin sarki ya tsine masa kuma ya yarda da cewa ya ta zama a duniya waɗansu malamai suka ce ya ba shi dama ne zuwa har tashin kiyama saboda ya ce ila yau da yi ba a tuna shi kuma ya ce in na kamilan mungari waɗansu kuma suka ce a ba zai kai zuwa tashin kiyama ba zuwa lokacin da za a yi kusan kaho na ƙarshe ne wanda kowa ma zai mutu tunda wannan lokacin ai ba tashin kiyama ba ne tashin kiyama ya kusa ne aka ce yawmul shi yasa Allah bai ce mata fa innaka minal na ila yawmid din da ya tambaya ba sai ce ila yawmil waqti zuwa wata rana wanda sananniya ni na sani zaka ce wannan yawmul waqti ma'lum shine yau ba yawma yunfaku fi Ba fa ji a aman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah nan kowa zai mutu to har iblis ba zai mutu a rana an fahimta ko shi ne Allah yake da shi an jinkirta maka zuwa wannan lokacin to me yace kuma ala fa bi izzati qala rabbi qala rabbi bima أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال رب بما أغويتني فيش يا أبنجدي suka ka tabar da ni tabbatar da ni saboda wannan to ni kuma la uzayyinan lahum fil ard zan kawata musu rayuwa a bayan kasa zan kawata musu sako a bayan kasa wala uku kuma ajma'in kuma ni ma bakar da su gaba ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayin ka kadai waɗanda suke tsarkakakku waɗanda ka tsarkake ka tankaɗe ka tashi wannan iblis ne ya rantsi ya ce rabbi tun da ka yarda ka jinkirta mu suna nan ina nan to na ɗaukan wa kaina alkawari kuma na rantsi da izzarka a wata surar kenan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantsi da izzarka shi da wasu suka ce wannan ba'un din anan ba'un kasance da yake fa bima qala fa bima qala rabbi bima aghwaytani ai a bima ni yadda ka tabar da ni ina na rance da wannan aikin naka na tabar da ni ni kuma sai na tabar da su ni ma a sakamakon haka an fahimta wasu kuma suka ce babu ɗin sababiyya ce ai bi sababin izuwa ɗinka iyaya wa idlalika li tun da ka batar da ni ka tafar da ni to ni kuma sakamakon hakan ni kuma ga abin da zan rama ga abin da zan saka da shi shine ni kuma zan tafar da su ajma'ina dukkan su gaba daya illa ibadaka minhumul muslimin in banda bayinka daga cikin su waɗanda suke al-mukhlasin qira'ar al-mukhlasin ita ce qira'ar jumhur kira'ar nafiya da kuma sauran dukkan da kuma al-kufiyu al-mukhlasin sune ismul maf'ul waɗanda Allah ya tace su waɗanda Allah ya tsarkake su waɗanda Allah ya tankaɗe su kuma kira'ar ibnu amir da abu amr da ibnu kathir illa ibadaka minhumul mukhlisin sai waɗanda suke da ikhlasi suke tsarkake bauta su ne kadai waɗanda ikhlasin mutum da kadai zai iya kubutar da shi daga hannuna illa ibadaka minhum al-mukhlasin taimakon ka ne kadai idan ka tsarkake mutum zai sa ya kubuta a hannuna amma in dai ka bar ni da shi sai na batar da shi sai idan kai ka tsarkake shi ya zama al-mukhlasin sai idan shi ya zama mai tsarkin zuciyar da yake da ikhlasi al-mukhlasin an fahimta shi da kadai zai tsira shine illa ibadaka minhum al-mukhlasin waɗannan ayoyi da muka ji dama mun karanta makamantan irin su a cikin suratul baqara tun daga faɗin Allah madaukakin sarki da kuka وإذ قال ce, in إني جاعل في الأرض Khalifa, zuwa wa in kulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis mun ji cikakken bayani kai, muka sake maimaita irin haka a cikin suratu al'araf yanzu kuma gashi mun sake dawowa a cikin wannan a nan gaba ma za a sake a cikin suratun fitra za a sake a cikin suratun alkahar za a sake a cikin suratun baha sannan a can karshe a cikin suratun sa'ad waɗannan wurare duka Allah yana ba mu labari ne akan abin da ya faru a farkon halitta Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam dan adam sun farko ne annabi adam amma kafin ta sai da Allah ya fara halittar aljanna shi ka ce wal janna khalaqnahu min qabl aljan anan shine abul jin uban aljannu ana nufin iblis asalin sunan sa kenan iblis amma shi ma Aljani ne ba mala'ika bane kamar da wadansu suke cewa وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن haka shi ma aljani ne amma shi shine babban su kamar yadda annabi adam shi ma dan adam ne shi ma bil adama ne to kuma shine adam ko haka daga jinsin da mutum aka halice sauran mutane shi ma daga jinsin sana aljani aka saurari sauran aka halice sauran aljani shine Allah ya gaya mana cewa farkon halittar dan adam an fara ne daga tabo wannan tabo kuma dai da Allah ya sa ya bi matakai wanda matakin sa na kusa da karshe ko na karshe shine har sai da ya zama salsa har sai da ya zama kasashen wato yumbu wanda ya bushe har kana cin da kara idan za ka ɗauka wannan yana nuna asalin tushen ɗan adam haka ne Allah madaukakin sarki ya fara halittar dan adam daga baya kuma sai ya koma bayan wannan tsakurin sauran kuma sai a ci gaba da halittar su daga ruwa ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه nutfatan fi qararin مكين sai mutum ya zama kuma nutfa da haka ake halitta amma da daga farko da baya Allah ya fara bayan Allah ya halicci annabi Adamu sai ce wa mala'iku su yi masa sujada wannan sujada da Allah ya ce a yi sujada ce ta jarrabawa domin a yi biyayya gare shi kuma a girmama abin da ya halitta to har Allah madaukakin karfi ya ba mu labarin yadda Iblis ya ce shi ba zai yi ba kuma kaji sa'in sa da aka yi tsakanin shi Ubangiji da shi Iblis a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa da yawa amma ga kaɗan wanda za mu iya amfana da farko komi da ta ganci na rayuwar nan akwai ran da ya fara ta asali ba kowane ɗan adam kaga yadda yanzu muke ciki a duniya ana ta ayaniya ana ta harkoki akwai lokacin da da Allah ya halicci wannan duniya amma bai sa kowa a ciki to daga baya ne sai Allah ya halicci annabi Adam ba wai da Allah ya halicci annabi Adam sai ya yi duniya kuma sai ce to ku je ku zauna a can tun da ba za a zauna a can ba duniya tana nan shi yasa Allah da ya ce wa annabi Adam ya gaya wa mala'iku sunayen abubuwan nan duniya ne ya gaya musu a ta gano da kayan duniyar dama tana nan kafin a halicci shi annabi adam to idan duniya ta riga ka zuwa to akan me zaka zauna kana ta faɗa akan duniya kana ta rigima akan duniya duniyar nan ta riga ta zuwa kuma duniyar nan zaka tafi ka barka inna nahnu narithul arda wa man 'alayha duk abin da ke kan duniya da ita duniyar zaka tafi ka barka Allah zai gaje kayan sa zaka akan me zaka kai rigima akan duniya duk arziki da ka gani zuwa kai ka samu dama yana nan sannan duk arzikin da ka gani zaka tafi ka bari kuma ranar da ka mutu wani arzikin zai fito wanda da ba a matan akwai shi ba arzikin duniya baya karewa wannan yana nuna wa dan adam dan adam ya rikina gaba ga Allah madaukakin sarki ya kasance da kai gaba gare shi kar ya bari wannan duniya ta yaudare shi akan Allah na fata ana fahimta shi ta Allah ce fala ta gurron na kumul duniya wala ya gurron na kumbilayi wannan abu guda biyu su za su ke gudu da dan adam da shetan da kuma duniya to idan ɗan adam duniyar zuwa ya same ta ashe Allah duniya ba komai wace a wurinsa na sai da ɗan adam ya nema ne ina zan zauna sai Allah ke bari a maka gida me zan ci Allah ke bari a sa abinci a'a dama duk suna na kafin Allah ya ɗan adam ba za mu iya cinye arzikin Allah ba mu daina faɗa akan arzikin Allah mutum duk da ya gane wannan ba zai yi hayaniya har ya kashe wani har ya ci mutuncin wani har yawa ne akan abin duniya ba har ya zama kuma duniya ta yaudare shi ta sha kansa ya zama bai ma bauta wa Allah ba ya tafi akan duniya kuma duniyar ita kuma bata ishe shi ba kuma ya tafi ya barta haka duk abin da ya farko ko yana da ƙarshe ولقد خلقنا insana min salsalin min hama'in masnun sannan da Allah ya tona asirin yace ga yadda ya fara halittar ɗan adam sai da taɓon ma ya wayi kuma taɓon ya canza kala ya zama baƙi wannan shi zai nuna maka cewa ɗan adam ba komai bane a gaban Allah shi ɗan ba da ba Allah ba shi ma sai da ya rena wa ɗan adam yace akan wannan ne zan wa sujada khalaqtahu min tin khalaqtahu min salsalin min hama wannan wulakantaccen akan me ɗan adam zai wa Allah ɗagawa ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaq ubangijin da shi ya halice ka akan me zaka yaudaru zaka ruku da wani abu daban da bar ubangiji ya kamata dan adam ya kaskantar da kansa gaban ubangiji ya nuna wa Allah kaskanci da kuma cikan bauta ya bawa Allah matsayinsa tunda Allah ya halicci ɗan adam daga abu wulaƙantacce ƙasa ƙasan da ba ka so ka zauna a kai sai ka yi shimfiɗi kasar da in ka taba ka sai ka kade kasar da in ka taba ka sai ka wanke amma da ita aka lice ka kuma kasar ma ba a je an zabo mai kyau clean irin yashi ko sahara kara sai da aka ɗebo turbaya kuma shi ma fa min dinin lazi sai da aka fara da tabo wanda in ya taba hannun mutum yana danko sai ka wanke da irin shi aka fara sai aka zo shi ma aka bar shi ya daskare sai da ya zama hama ya zama barci ya zama mai wari daga baya aka zo aka mai da shi kamar kasko busasshe aka halicci dan adam yaushe dan adam zai nuna wa Allah wata لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمد مسنون والجان خلقناه من قبل من نار الخلود wannan kuma ya nuna mana aljanu sun riga mu mala'iku ma sun riga mu tunda Allah ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan zan yi halitta ashe riga mu kenan kowa riga mu zuwa bishiyoyi da ƙasa da duwatsu da sauransu su masu riga mu zuwa sai da Allah ya yi su gaba ɗaya kafin Allah ya halicci ɗan adam ɗan adam shine na ƙarshe kuma shine na farkon tafiya duk zai tafiya bar su ai ba za a naɗe duniyar muna cikin ta ba ko ba ka bari sai mun gawa mun mutu sai Allah ya girgizan ƙasa sai ce a kwashe duniya mala'iku sun riga mu ƙasa ta riga mu aljanu ma sun riga mu to me za a gwada wa ubangiji maɗaukakin sarki ya kamata mu kaskantar da kanmu gaban ubangiji idan dan adam musulmi bai kaskantar da kansa gaban Allah ba zai kaskantar da kansa gaban Allah ka rika rena kanka kana ji kai ba kowa bane wani lokaci dan adam in ka ga wani irin yana ji shi ya isa ne yana tafiya yana wani jin a saita da wata isa Aya tunawa da irin wannan Waljanna خلقناه min qablu min نار السموم wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam Allah ce ka tuna wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamadin maslul wa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin saboda tawa da Allah ya wa dan adam sai Allah ya halice shi da kansa kuma da hannunsa shi ya ce fa idza sawaitu idan na gama halitta Allah ya girmama dan adam mala'iku suna gani shi ma abul jin yana gani amma Allah maɗaukakin sarki ya halitta sai yi da hannunsa sai Allah ya ce idan na gama ku faɗi ku yi masa sujada sai mala'iku duka suka yi me yasa mala'iku ba su tambayi ubangiji ai sujada naka ne ya za ka ce mu yi wa wannan hikimar ita ce idan kuma su suna gani a gaban su aka yi shi sai kuma suna iya jin cewa sun fi shi amma da Allah ya umarce su sai suka yi saboda idan na sama ya ba da umarni ga na ƙasa kan ya yi wani abu ga na ƙasa da shi to idan ya yi ba ya yi biyayya wa na ƙasan ba ne ya yi girmamawa ne ga na saman da ya tashi su mala'iku sun fahimci wannan iblis ne saboda kida kumancinsa sai iya gane wannan ko kuma ya gane sai iya aiki idan oganka a ofis ya ce da kai kai kana darakta sai ce kai wannan wadda kuke darakta waye ya kamata ya je aike wurin wani da dukuti da darakta dukuti ne zai je wajen darakta ko amma sai kogansa sai kwamishina sai ce ɗauki wannan fayil ɗin ka kai ofishin dubuti darakta yanzu idan ya ɗauka ya kai ya girmama dubuti darakta ne ko ya girmama kwamishinan da ya aike shi ai bai kara wa dubuti darakta komi ba wannan shine abin da waɗansu suke kasa ganewa idan na sama ya umarce ka ka yi abu na ƙasa ai ba wai yana nufi na ƙasan ya fi ka bane yana nufi shi da ya sa ka ne ya isa ya sa ka shi ya sa idan uba ya ce wa ɗansa ka yi abu ka za wa tsaninka sai ce to ai zai raina ni to kai da ka ƙi kuma yanzu mai kai ka raina ubanka da wa da kane ya raina wa da kuma wan ya raina uba wani rainin ne ya fi girma idan miji ya ce da matarsa je ki gaida kishiyarki wance idan ta je ta gaida ita yanzu ta yi biyayya wa kishiyar ne ko ta yi biyayya wa mijinta kuna fahimta idan ana faɗa tsakanin kishiya da kishiya sai ce ke ce ba da gaskiya ki ba hakuri sai ta ji idan ta bata hakuri ta kaskantar da kanta a gaban kishiya zai wulakanta ni to ke da kika ki kuma yanzu kin wulakanta miji a gaban matar sa wanne ne yafi girma wannan shine akaliyar da take sa mutane da yawa sai su yi girman kai idan an sa su su ki sai suna auna tsakanin su da wanda aka umarce su su yi masa abu suna kasa auna tsakanin su da wanda ya umarce su ana fahimta da kyau baka idan aka ce kayi kayi an in kai biyayyan ba kai wa wannan bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka gane wannan yakan iya sa wanda yake kasa sai yayi jagora idan za a yi tafiya sahabbai sai su yi biyayya saboda su sun san biyayyar ba shi suka yi ba yace ce sai amiri fakar a ba'an duk wanda na naɗa wani sai ya masa biyayya ya mun biyayya ne ba wancan yawo biyayya ba shi yasa kafin wafatin sa sallallahu alaihi wasallam sai na dauko sama ibnu sayyid a matsayin shugaban runduna da za a tafi yaki zuwa kasashen sha za a yaki da rumawa ne sai ya nada usama dan shekara 18 a cikin rundunar kuma akwai abubakar da umar kuna fahimta sai kafin a tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ciwon da ya tsanani sai aka tsaya ba a tafi ba abubakar yana zama khalifa sai sake dawo da rundunar aka ce yanzu kan ai ka ko ba batun su usama ake bai ce ina ba zan sauke wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ba yanzu idan aka tafi yakin aka yi biyayya wa usama wa usama ake biyayya ko manzon Allah wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake biyayya rashin basira da a wurin mutum idan na sama da kai ya ce ka yi wani abu wa na kasa da kai kai kuma sai ka ki wannan reni ne wa na sama da kai ba rike girma ne a wurin kai kasa da kai ba jama'a an fahimci wannan shi yasa mala'iku da suka gane kawai fasajjal mala'ikatu kulluhum sai aka zauna lafiya duk wanda yake da tunani irin na shaitan shi kuma illa iblisa shi ba zai yi ba shi ne wanda zai ce a asjudu liman khalaqta fina yanzu na yi sujada wa wanda ka halitta daga tabo kaga wannan magana ta banza ce yanzu shi Allah da ya halicce shi daga tabo bai fi shi sanin cewa wannan tabo bane amma yace kai na fata an bayyanta illa iblisa lam yakun min as-sajidin qala ya iblisu ma laka ta kuna ma as-sajidin wannan yana nuna mana yadda ubangiji madaukakin sarki yake da haƙuri na so in kwatanta maka ne a ce shugaban rundunar sojoji sai a ce ma shugaban kasa komanda in ci da zai samu sojoji suna tare sai ya ce wa kwamandan da ke jagorantar wannan rundunar wanda bai wuce kanal ba shi kuma shugaba ne komanda in chief kuma ma a ce janar ne na soja shugaban kasa ko kuma a ce chief of army staff ne sai zai tsaya yana adresin din su sai ce wa kanal din karɓi wannan tantar ta girmamawa je ka kai wa wancan kurto wanda aka yaki yana tsaye ya yi ta gwagwarmaya je ka ɗauka ka kai masa to sai shi kuma anan sai ya ce yanzu ni ne za a ce in je in kai wa kurtun da ke karkashi na sanda muna fahimta haka ya ba abin da iblis ya yi yanzu idan ya yi haka a gaban janar din nan janar ɗin kuma a gaban sa a waɗanda suke sama da shi kanar ɗin akwai waɗanda suke ƙasa da shi kanal ɗin dukkansu shi kuma suna ƙasa da shi a matsayinsa na chief of army staff wannan yana cewa ba zai yi ba kuma har ya tambaye shi ce me yasa ba za ka yi ba sai ce ba zan yi ba saboda na fi shi sai da jaddadawa ya kuke tsammani wannan zai mata amma ubangiji da yake da ƙarfin kumfa ya ku sai da ce komi ba sai ce ba za ka yi ba ya ce eh ba zan yi ba ya ce ba ma zan taɓa yi ba ne ya sake tabbatarwa Allah ce to shi ke da na tsine maka Allah bai kama shi ba bai kashe shi ba bai ce ne su kama shi ba bai ce shiga wuta ba bai ce komi ba sai ce shi ke na tsine maka tun da ba za ka yi ba ba za ka zauna a nan kuma ina sawa kana ki ba nan wurin ba wurin zaman ka bane sai ce a ah, to inda aka ne ina da ina da roƙo sai su tame ka na fata ku rika aunawa yanda ubangiji wadansu sarki ke da yake da haƙuri ina da magana ne maganar ka ka riga sai da aka tsine masa fasikon sai ce to ina da magana ina roƙo me ka rabbi ubangiji na fa anzirni bana ba na so in mutu a jinkirta mun kar in mutu akwai abin da zaka roki Allah saboda a ce ka zauna ba ka mutu ba ila yau mai ba in ta zama har zuwa ƙarshe shikenan a wurin Allah da yake ya isa sai Allah ya ce innaka minal muzarin an baka abin da kake tambaya wannan yana nuna maka tsananin hakuri irin na ubangiji rabbul alamin a yi masa sako ba wai kawai a gabansa kawai ba a gaban mala'ikun da su la ya Lahama a ma amara kuma da aka yi sai duka suka yi biyayya sai suka ga wani kuma ya ƙi kuma ya sha amma Allah maɗaukakin sarki bai da ya ce a yanzu a yi mata kaza ko yanzu ya mata ba sai ya ce inna ka minal munzari na ila yau mil wakanda rana za ta zo ranar da zan kama ka amma yau kan ba zan kama ka ba kuma sai Allah ya sallame shi kuma har yau din Allah bai kama shi ba yanzu tun daga ranar zuwa yau akwai biyayya ko guda ɗaya da shi ɗan yau Allah ya ci gaba da yin mai sabo amma har yau Allah bai kama shi ba wannan ya nuna duk yadda za ka yi a duniya ba za ka kure Allah ba kuma ba za ka cuci Allah ba in kana son iya ka je kai ta yin siyar ka iya iyawarka wallahi ba za ka kai shaidan ba ubangidanka ya yi tunda yana yi kuma zai ci gaba da yi kuma ka rage wa Allah komi ba shi Allah ce a gaya wa mutane ya ibadi ya ku bayina ku bayi ne lan tablu durri fa tadurruni ba za ku taba iya waye da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni lan tablu naf'i fa tanfa'uni ba za ku taba iya waye da zan amfana da kuma balle ku amfanar da ni jama'a mu yi hankali da Allah kada dauka idan Allah bai yi abu wa wani ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar ka dauka Allah ya gafala ka ɗauki misali kawai kan shaidan akwai wanda ya kai shi sako ne amma har yau Allah ya kama shi kuma yana ci gaba da abinta kuma yana kwana lafiya ya tashi lafiya har yana da runduna yana da jama'a yana da fada ma inda ake fadanci yawa mu yi hankali da Allah shi sa Allah ke sanastadrijuhum min da la alamu. ina musu istidraji ne akwai ranar da za ta zo nan da zan kama su inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar jama'a muna fahimta sannan wannan yana nuna mana cewa wato mu zama idan mutum ya yi mana laifi kar mu yi gaggawan kama shi sai mun ba shi dama ya ka da kansa ko ɗinewar da Allah ya tambaye shi ta ce da shi da zan yi ba sai ce fakun jimin haka in na da ya ƙi yin sujadar ai Allah ya san me a zuciyarsa asalin asalin ki ne illa iblis a ba wa akbara girman kai ne amma Allah bai kama shi ba sai Allah ce me yasa don haka ko kai ma ka san na san wane kaza a ka ba shi dama ya faɗa saboda ya fi damar kama mutum idan ka ba shi sai ya ne saboda a ce kawai ai na san mugin ka mummuna ne a ka ba shi dama idan ya yi abin da ka kama shi sai ka kama shi da laifi jama'a na fahimta duk abin da ka zama mutum yana yi yana karkashin ka to kar ka yi saurin masa hukunci sai ka tambaya ka bi bahas shi sa Allah yake masa me yasa ba za ka yi ba ma mana aka ma laka sannan kuma a ciki mun ji darasi na gaba na karshe shine yadda ubangiji maɗaukaki sarki ke karɓar addu'ar kowa yanzu Allah kai kana matsayin bawan Allah kana roƙon Allah kana nema a wurin Allah kai shaidan ne ka kai shaidan tsiya to me yasa za ka yi tsammani idan ka roƙa Allah ba zai ba ta ba qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun wannan addu'a ce ko ba addu'a ba waye addu'a shedan qala fa innaka minal munzirin sai Allah yake to an baka abin da kake nema wannan wa yake faɗa Allah yana faɗa fa innaka sai ce an baka yana faɗa aka bashi kai me yasa zaka yi tsammani in ka roƙa ba za ba ka kuma ya roƙi abin da zai iya zama impossible aka bashi kai da zaka kai da zaka roƙi possible jama'a mu roƙi Allah a wurin Allah akwai komi da muke nema kuma iblis ya san bai da tsarki ya san yayi laifi ga mala'iku kulluhum ajma'una bai ce su roƙa masa ba ga annabi adam inda shine aka ce ayi sujadar dan shi bai ce roƙa masa ba sai roƙa da kansa sai Allah ya karba kai ma duk laifin da kai la kana kun min rahmatillah ka roƙa da kanka karka ce sai ya roƙa maka idan ka roƙa ne duka ce a taya ka amma mutum ya yin addu'a sai ce a roƙa masa kai da kanka ka roƙa me yasa Allah ya karba wa a wurin iblis shine ya ce rabbi in dai ka nuna Allah ya isa shine ubangiji to Allah sai ya nuna maka ya isa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda ya zama kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. karatun gobe Allah ya so yana nan na Anas bin Malik sati mai zuwa ma insha Allah